yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da 27 ga watan a nisani hijira na da shekara 1434 daidai da goma ga watan march shekara ta 2013 wannan shine kasa na 143 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiko sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alheri idan jama'a ba su manta ba muna karatu a ƙarƙashin almabahasul khamis fiqh sira fi ghazwati bani mustaliq tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da ya yaƙi ƙabilar Muraisa'awa ko kuma ƙabilar Banil mustaliq mun ji bayanai masu ɗimbin yawa da malai gabatar mana dangane da wannan ainihin yaƙi sababin yin yaƙin da yadda yaƙin ya faru da kuma wasu gagaruman al'amura guda biyu waɗanda suka faru a lokacin wannan yaƙi al'amari na farko wanda yake babba ne a wannan lokaci shine irin kalmomin wulaƙanci da munafinci da munafukai suka rinka faɗi akan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al Allah da ya kai mu Madina din lafiya za mu je waɗannan da ake cewa manya sai mun fitar da su daga garin a cikin ƙasƙanci Allah madaukakin sarki ya kunyata su ya tona asirin su suka shiga cikin garin Madina din su a ƙasƙanci matsala ta biyu ita ce matsalar da dai a wannan lokacin yaƙi ne munafukai suka yi kutu-kutu suka kulla matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sharri da cewar wai wani sahabi ya yi lalata da ita tsarki ya tabbata ga Allah al'amari ya kai al'amari wahayi ya yi jinkiri bai sauka ba domin ya ainihin tabbatar da wannan abu gaskiya ne ko kuwa ƙarya ne a lokacin ita aisha da aka yi wannan kazafi ma bata san ana ta wannan cece ce a gari ba saboda ta iso garin madina cikin zazzabi da rashin lafiya bayan ta iso wata mata ta zo gaishe ta wadda tana da dangantaka da ita ta wajen mahaifinta abubakar wannan mata dattijuwa ce muka ji irin hikimomin da ta yi har sanar da aisha ga halin da ake ciki aisha ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ta je gida ta tattauna da mahaifanta mahaifanta suka ce su ba za su iya cewa komai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo suka ce su ba su san menene za su iya fuskanta shi da shi ba aisha sai ta ce a wannan lokaci yarinya ce ni karama ƙur'ani ɗin ma ba na san shi ne da yawa ba ta ce amma dai a iya ɗan abin da na sani na ƙur'ani ɗin na tuno maganar annabin allah annabi yaƙub baban annabi yusuf a lokacin da matsaloli suka haɗu suka yi mishi yawa sai ya faɗi wata kalma aisha ta ce to ita ma iyakacinta nan wannan kalma da take cewa fa sabrun jamil Allahu almusta'anu ala ma tasifun annabin Allah yaqub yace tsakanina da ku sai dai kyakkyawan hakuri amma kuma ina te neman taimakon Allah akan dai abubuwan da kuke faɗi ma'ana Allah shine mataimaki game da abubuwan da kuke faɗi a wannan gaba muka kwana in ba manta ba a wancan lokaci na ce muku na ɗauko asalin nuska ta sahihul bukhari ne amma na dawo kan nuska fiqh sira din insha Allah qalat aisha tace wannan kawai amana ce ilmiya ya kamata littafin da kake rike da shi a san me yake a hannunka ba wani abu na dubarudu ina fata an gane qalat aisha tace thumma tahawwaltu fattaja'tu ala firashi to yanzu dai kun ji abinda annabi ya zo ya ce wa aisha aisha e idan kin san kin aikata wannan zunubi to ki nemi allah maɗaukakin sarki ya fi miki shi kenan magana ta wuce annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya gaya wa aisha kenan aisha ta waiwayi mahaifinta abubakar ka yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya ce shi bai san abin da zai ce ba domin wannan matsalar abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi din nan shi ne kin san kin aikata kin san kin aikata baki san kin aikata ba to maganganu sun yi mudafara akan mu magana maganganu sun shige mu da yawa game da ki yanzu Allah ne kadai zai iya warware wannan matsalar to a lokacin da Allah zai warware wannan matsalar kuma fa za ta warwaru ne kadai a wurin mumine amma munafikai dama su sun san ƙarya ce kuma ko Allah ya ce ƙarya ce ba za su yadda ƙarya ba ce don dama sun san ƙarya ce suna da manufar su na tsara ta a ƙarƙashin wannan muminai da aka saka wa rudani su ne kawai ake fatan su samu wankewar zuciya ko an fahimta jama'a to haka nake so ku ɗauka dukkan wani al'amari da zai faru a yanzu munafiki ko an ja ƙur'ani an karanta mishi ba zai sauya da matsayin shi ba don dama ya riga ya ɗauka wa kanshi wata shawara wadda kuma ya yanke shawarar ba zai rabu da ita ba saboda haka kin san kin aikata ki tuba shikenan domin kika tuba tubanki ya bayyana Allah ya gane gaskiyar tubanki munafukai ne dai da sauran makiya sun samu hujja mai karfi na su ci gaba da suka amma ke kin kyautata tsakaninki da Allah shi kenan idan tsakaninka da Allah ya gyaru don akwai matsala tsakaninka da mutane ba komai idan kuma kin san baki aikata ba Allah madaukakin sarki ba zai bari a cikin duhu ba karshe dai ta faɗi wannan kalma <clears throat> hakanan shi ma dattijo annabin Allah annabi yaqo abin da ya faɗi kenan yace wa ƴaƴan shi ba wani abu tsakani na da ku shikenan sai dai kawai na yi hakuri kyakkyawan hakuri wani iri ne sabarun jabi wani iri ne sabarun jabi a wani wuri Allah ya siffanta irin wannan sabar din ko makamantan wannan sabar din da cewa fasbir sabran jamila ta yi haƙuri haƙuri kyakkyawan haƙuri malamai suka ce kyakkyawan haƙuri shine haƙuri tare da mai da al'amari ga Allah haƙuri tare da rashin ɗaukar mataki akan waɗanda kake gani kake da matsala da su wato ka tattara al'amarinka gaba ɗaya ka komar da al'amarin ga Allah na ga ƙarshen ayar sai zama ya fassara ayar kenan wallahu musta'anu ala ma tasifun Allah shine mataimaki na akan abubuwan da kuke fadi duk lokacin da ka samu kanka irin wannan hakurin ko ba zai dora maka hawan jini ba duk sanda ka samu kanka irin wannan hakurin ko ba zai sanya maka rama ba sannan duk irin mataki da mutane za su ɗauka a kanka ba zai tasiri a kanka ba domin dama wa kake wa haƙurin Allah kake wa wasbir wa ma sabruka illa billah Don haka Allah ka wa haƙuri. musiba irin wannan tana samun mutum da gwargwadon imanin shi da kuma gwargwadon baiwar da Allah ya mai annabin Allah ya ako Allah ya mai baiwa ta annabta Allah ya mai baiwa ya fito ta tsatsan annabawa Allah ya mai baiwa kuma za a samu annabawa ta tsatsan shi wannan daraja ce ko ba daraja ba to duk wata daraja da Allah madaukakin sarki zai baka sai Allah ya jaraba ka ya ga tukuna zaka iya tare da cewa ya san zaka iya ko ba zaka iya ba amma Allah madaukakin sarki yana son ya nuna wa jama'a irin nau'in mutumin da zai aiki da shi na ɗaya kenan duk wani matsayi da Allah maɗaukakin sarki ya aje ka a cikin al'umma ko a idon al'umma to ka sani akwai ƙalubale wanda zai faru gare ka na gwagwarmaya da cece ce, wadda ta haka ne Allah maɗaukakin sarki zai yaɗa sunanka to daga bayan an ji cewa wane ɗin nan kaza e to ai shi ne kaza magana ta riga ta taho tun dama wannan wane ne annabin Allah ne da Allah maɗaukakin sarki tashi jaraba shi bai haɗa shi da 'yan iskan gari ba fa da suwa ya haɗa shi da 'ya'yan shi wannan baiwar Allah Aisha da Allah ya tashi jarabtarta ba kafirai bane suka kullo mata suwaye waɗanda suke cikin gidan musulunci ne suka kulla mata amma abin da zai baka mamaki shine waɗannan mutanen ai an san waɗannan iri ne kenan da sai ai watsi da abin da suka faɗi amma kaga duk da haka sai da ya tasiri hatta ga ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya canza wa aisha ko bai canza ba ya canza mata ta ce ta lura in ba ta da lafiya annabi yana haba haba da ita yana lallashinta yana kula da ita amma yanzu sai ta ga sai dai leko ce kai fatikum yaya jikin in ta ce da sauki sai ya gaba a lokacin bata san me yake faruwa ba don haka sai ta kasa fassara me yasa ya canza mini a lokacin da uwar mista ta zo ta same ta take gaya mata sai ta ce to abin da ya faru kenan har annabi ya dauki irin wannan matakin a kaina bari in tafi gaya wa iyayena ko an fahimta jama'a to ina son ku gane jama'a da gwargwadon irin yadda Allah madaukakin sarki ya nufi matsayinka da gwargwadon irin musibarka <clears throat> a duk matan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wadda ta shahara ta samu karbuwa da farin jini da kwarjini a wurin mutanen da suka rayu a zamaninta su ne sahabbai da kuma waɗanda suka biyo bayanta su ne mu kama a sayi da aisha hatta khadija shuhurarta bata kai shuhura ta Aisha ba domin Khadija ta rayu ne da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ita kadai amma Aisha ta rayu ne tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama tun ana mata kaɗan har suka koma da yawa Khadija ta rayu ne iya wani lokaci da Allah ya ɗauki ranta Aisha ta rayu har ƙarshen rayuwa Annabi ya rasu ya batta bayan rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama Aisha ta dade a duniya ta zama malamar tafsiri ta zama malamar hadisi ta zama malamar fikihu ta zama malamar tarihi ta karantar da jigga daga cikin sahabbai har mahaifinta ta ci gyara a karatu shine abubakar ne siddiq wannan irin matsayin za ka zo ka ji inda aisha daga ƙarshen labarin nan za ta cike da ishara akan haka cewa duk matan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wadda ta isa ma in yi jayya da ita sai kwaya ɗaya ita ce zainab ta ce amma saboda tsoron allanta sai allah ya tsare ta amma sai kanwata sai ta shiga mata faɗa ka ana haka kannan amarya ha ah? sai je su ta kulle-kulle ga kishiya ko kun fahimta jama'a babban darasin da nake so mu ɗauka a wannan gabar ta yiwu kai tambaya me yasa wai waɗannan cece ku ce sai ga aisha me yasa sai akan aisha da gwargwadon yadda allah ya nufi ya ɗaukaki darajar ta ne ka duba ƙur'ani tun daga farkon shi har zuwa juz'in shi na ƙarshe za ka ga annabawan da Allah ya faya magana a kansu su ne waɗanda suka fi kowa shan gwagwarmaya da ɗauki ba dani annabi na ƙarshe da aka faɗi nan ƙasa-ƙasa wanda shi ne asalin saman ƙur'ani suhufu ibrahima wa musa waɗannan su ne annabawan ƙarshe da aka faɗi a can je ka bincike wace irin gwagwarmaya ce annabi ibrahim ya yi annabi musa wanda irin ɗauki ba daɗi ne bai sha ba ya buga da kafirai ya buga da muminai annabi ibrahim ya buga da baƙaƙen kafirai ya buga da zindiƙan masu mulki dubi annabi nuh shekara 950 yayi yana gwagwarmaya amma sauran annabawa waɗanda yake ba su sha gwagwarmaya kamar waɗannan ba za ka ga ambatansa a cikin alkur'ani sama-sama ne dubi aliyasa ina da ina aka faɗe shi riɗe tak to idan kun fahimci wannan jama'a waɗanda darajoji da suka dawo daga baya suka samu ga aisha a shimfiɗa ce allah maɗaukakin sarki yake mata don haka kai ma a cikin ajinku ta iya ka ga ɗalibai sun tsane ka saboda duk lokacin da malami ya zo da ya yi tambaya kai za ka ɗaga hannu za ka ba da ansa to haka siddan za ga wasu sun ƙi jininka za a fito aji wani kai mai sallama sai kawai ya harare ka sallama ka ɗin banza ina ruwan shi da kai saboda me yana jin haushinka mai kai mishi wannan jarabawa ce mai yiwa nan gaba za ka fita ta kyakkyawan sakamako mai yiwa za ka dawo ka zama malami a wurin to wannan matsayin ba za ka taɓa samun shi haka siddan ba na haka ku kiyaye jama'a domin so da dama za ku jinna waɗannan maganganu matasa sai su ɗauki da'awar salafiya sai su ɗauka cewa wai da'awar salafiya is all about karatu karatu ne za ka yi ka yi li'irabi ka yi takhrijin hadisi a yi kaza da an zo rikici ya kama an kulle masallacinka da an zo rikici ya kama an kulle ka da an zo rikici ya kama an yi kaza sai kuma mutum ya ce wai me yayi yo kai da kawai so kake ka samu wannan quality na wannan da'awar mai daraja ba tare da Allah ya jaraba ka ba karanta an kabut me Allah ya ce walaqad fatanna allazina min qablihim walaqad fatanna allazina min qablihim sai ce me fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku. Allah yana so ya sanar da jama'a ya san su wane ne suka gaskata wala ya'lamanna alkazibin Allah yana son ya gane su na jabu kaji abin da Allah ya faɗi kaji dalilin me dalilin jarabawar to koma baya sai Allah ya ce mu am hasiban ladina a hasiban an turaku. an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna kawai tsammani mutane suke su ce kawai sun yi imani shikenan kuma a kyale su ba za a fitine su ba walaqad fatanna allazina min qablihi sannan Allah ya ce mun fitinu waɗanda suka zo kafin su sau da haka ku kiyaye jama'a so da'awa ba karatu bace ce kadai karatu shine jarabawar farko da Allah zai jarabce ka in ka samu ka ci jarabawar to shikenan zaka fuskanci jarabawa a kowane mataki shi yasa idan ka karanta littafin usulus salasa zaka ga inda Imam da'awa Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kasabta saƙon da suratul asiri take ɗauke da shi wal asri innal insana lafi khusrin illal ladhina amanu wa amilus salihati watawasau bil haqqi watawasau bis ya ce wannan sura tana dauke da manyan saƙonni guda hudu na farko shine imani da Allah Yaɗa imani da Allah sa'annan sai mai aiki sa'annan sai mai sai haƙuri kaga na farko ka nemi ilimi na biyu kai aiki da ilimi na uku ka yada ilimi na hudu ka yi haƙuri game da cutarwar ilimi haƙuri dangane da neman ilimi neman ilimi yana da ƙalubale iri-iri ba wanda zai iya fassara maka shi sai wanda ya taɓa shiga wannan fagen a daidai lokacin da ka zo za ka yi aiki da ilimi a lokacin kana fama da wasu forces kana fama da wasu matsaloli na ciki da waje kai kanka za ka waye gari ka nemi ka zame wa kanka matsalar kanka wajen aiki da ilimi sannan ga iblisai na ɓoye da kuma na sarari sannan sai yada ilimi da'awa kira zuwa gare shi a lokacin za ka fuskanci fitinar da baka taba ganinta a neman ilimi da aiki da ilimi ba to sai aka ce kuma mataki na ƙarshe shine haƙuri to kaga haƙurin nan ana buƙatar shi a matakin farko da na biyu da na uku saboda haka matasa idan da gaske kuke yi to ku bi ku karanta alkur'ani ku ga tarihin annabawa ku ga tarihin salihai ku karanta sunna ku ga yadda magabata suka yi to sa'an nan ka je ka samu littafin siru alamin nubala wallafar al'imamul al-hafizu zahabi za ka ga tarihin magabata dangane da wannan aiki na yada da'awa sa'an nan ka karanta littafin safhatun min sabaril ulama na malam abdulfatah abu gudda za ka ga irin yadda magabata suka yi haƙuri game da neman ilimi aiki da shi yada shi za ka yi fama da fitintunu kowaɗanne irin fitintunu ne amma har a ce a ah, yo malanta zai gaya wane malanta ne wane ma ba gashi yana malanta ba gashi yana zaune lafiya da kowa a aje a dubi malanta yake yi mana ilimi yake son yadawa ko ko rubutun sha yake ko tsubbu yake ko guru da laya yake yi ko kun fahimta jama'a jiya nan a wurin karatun sahihu muslim nake muku magana dr ahmad dan gidan abubakar gumi lokacin da ya zo ya tsaya ya ce zai da'awa irin ta uban shi duk ƙasan nan sai da kowa ya kulla zai faɗa da shi a gabana wani tsohon janar na soja yake cewa wallahi sai mai mishi sharri mu je mu ce ai fita soja da yama bai fita soja ta hanyar da ta dace ba mu je mu kama shege mu koma da shi bariki wannan kasin ba tashi mu je mu aske shegiya mu mushi dukan tsiya mu ce ai soja ne ma har yanzu mu zai wai iskanci wallahi tallahi a gabana wannan tsohon janar na soja yake faɗin haka me ya faru daga ƙarshe da ya firgita shikenan sai dawo sai bendin zuwa ga yadda suke so shikenan shikenan so da'awa ba karatu bace da'awa kadai jajircewa akan neman karatu aiki da shi ya shi so da haka ku kiyaye da kyau na haka duk matashin da ya san cewa zai fito ya fuskanci da'awa to ya shirya ɗauri kisa kora tsangwama da kuma kawo maka cikas akan duk abin da ka tasa a gaba na'am neman aure ne ko kasuwanci ko me ka tasa a gaba sai an nemi kawo maka cikas a kai saboda abinda kowanne zai kalle ka shine lokacin da aka barka ka kai inda kake nufin ka kai to za ka zama barazana ga ainihin abin da kowa yake gudanarwa me yasa saboda shi ya san akwai element na rashin gaskiya a cikin abin da yake yi to duk lokacin da ya ji wata da'awa ta gaskiya za ta tsaya to zai kalle ta a matsayin barazana ka dubi america a yau duk duniya babu azzalimar ƙasa irinta duk duniyar shugabanci babu azzaluman shugabanni babu corrupted system irin system ɗin america duk duniya a yau na haka duk inda suka ji kishin kishin za a kafa wani abu na musulunci kaga fa bai shafe su ba baya kusa da su amma sai sun kalli wannan abun a matsayin barazana ce na haka sai sun je di yadda za a sai sun ce a kawar da abu to me kake tunani it is the same scenario duk ɗaya ne da irin yadda yake faruwa a wuraren ku a ƙauye ne ka fara da'awa akwai wani alhajin birni a ƙauyen yana zaluntar mutane shine na farkon da zai fara fada da kai saboda zai ga idan wannan da'awar ta tsaya na farko dai tukuna duk wani wanda aka zalunta zai dawo gurinka to ko za ku haɗu ƙarfi da ƙarfe a yaƙe shi Na haka dole zai tashi ya yaƙe ku Na naka za ka ga duk inda mugun malami yake zai je ya haɗa kai da shaiɗanin mai sarauta wahal afsadar din illal muluku wa ulama usu'in wa ruhbanuha mutane uku su suka hadu suka yi wa addinin musulunci kisa suka bata shi miyagun malamai karanta littafin sirajul ikhwan na shehu dan hodiyo zaka ji labarin miyagun malamai a wurin dan hodiyo a cikin wannan littafi sirajul ikhwan shehu usman mujaddidi miyagun malamai wahal afsada dina illa almuluku wa ulama usu'in wa ruhbanuha ba waɗanda suka rikita addinin musulunci sai miyagun sarakuna miyagun malamai masu son bautar Allah da jahilci waɗannan uku sune suka haɗu suka haɗa wa addinin musulunci duk matsalar da ya samu kanshi a ciki jama'a kun fahimta saboda haka matasa idan har da'awa za ku yi da gaske to ku tsayu da gaskiya fala alamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin Allah dai zai kokarin gane suwaye da gaske suwaye makaryata cikin sauki ko kun fahimta jama'a kai ka tuna lokacin da dr ahmad ya zo ya fara tafsiri yana cewa za ku ga yadda za mu yi a lokacin zaben nan za ku ga yadda za a yi babu sauran azzalimi kai azzalimi kai kaza ita wannan cika baki ana zuwa kuma aka yi zalincin shi kenan kuma da aka zo aka ɗauke shi aka kai shi abuja aka kai shi aka aje shi daki iya condition aka dan ka abin da aka bashi aka bashi da ya dawo sai ya zo yana cewa wai wani ma ya yi ridda saboda ya kalubalanci zaben da aka yi cewa bai yadda ba na aka hukuncin shi a kama shi a kashe shi nace ka wawa ina maganganun da kake da ku shikenan to irin waɗannan matasan wawaye irinsu ne za su rike da'awa ta ahli sunna a irinsu ne za su rike da'awa ta ahli sunna na aka da'awa ahli sunna jama'a ba ta bukatar sakarai ba ta buƙatar wawa na gaya muku wani sakare nan da 'yan sanda suka kama ya suka je da suka ɗan kwakwaɗi kafa shi kawai shi kenan sai ce a shi ya ma daina wa'azi ya rubuta undertake ya ce in ya fito shi gwanjo zai je ci gaba da siyarwa ba ruwan shi dama yana sai da huluna yanzu ya haɗa da gwanjo yana siyarwa kuma sai ga sakare ya fito waya yi rawani waya zauna har da alkyabba wai zai tafsiri to ka faɗi ne ka je ka rubuta undertake yarjejeniyar ba ma za ka sake wa'azi ba irin waɗannan su ne suke wakiltar da'awa ta ahli sunna sannan dubi su ibrahim zazzaki daga 1970s zuwa 80s su ne suke ɗibo matasan arewacin ƙasan nan da kudancin ƙasar nan ana taruwa ana cewa islam only musulunci kawai za a yi gwagwarmaya za a yi shi nan yanzu gashi nan sun yi kwana sun koma gaba ɗaya ina ma'ana gwagwarmaya yanzu ta tike a kan sahabbai irin waɗannan su ne suke wakiltar du'at du'atul islah waɗanda suke ƙoƙarin gwagwarmaya da gyara waɗannan yanzu su ne ake sa rai za su iya kai musulunci ga gaci yo don girman Allah idan aka dubi irin waɗannan sakarkaru me yasa duk wanda ya taso ba za a yi tunanin cewa talauci ba ne kuma an ɗauki kuɗi an bashi za a iya maganin shi tunda an ga wasu sun taso da hamasa irin wannan ko fiye da haka daga ƙarshe kuma an yi kroshin nasu a 'yan kuɗi 'yan kaɗan wani ma wawa ne kawai in aka zo aka kara mishi microphone ya magana aka sa shi a rediyo daga nan shi kenan saboda haka babu sabat babu tabbata akan abin da ake akai babu jajircewa ku dubi aisha duk wannan zafin da aka hada mata fa tana nan ta kafe akan ba don ta san ita mai gaskiya ce ka saurari jawabinta na yau bari ka ji abin da take cewa qalat aisha tace summa tahawwalt al'amari ya al'amari sai na juya bayana kawai gare su fattaja'tu ala firashi ne kwanciya ta akan ta. kun fahimta jama'a bayan an gama tattauna ga annabi ga abubakar ga umar roman uwarta ta gama faɗa musu iya abin da za ta faɗi gaba ɗaya ta ɗaure aya ko ta ce kawai shi kenan sai ta juya sai ta kwance ta ta haɗa fuskarta da bango قالت a'lamu anni bari'atun wa anna allah mubri'i mubri'uni bi bara'ati aisha ta ce a wannan lokaci ina sane da cewa ni barrantacciya ce ni kubutacciya ce ni wankakkiya ce ni mai tsarki ce kuma na san cewa Allah zai kubutar da ni da kubutata wato ba wai Allah zai goyi bayana ne kawai ya rufa mini asiri saboda ni ce wance a ni dama kubutacciya ce don haka abin da Allah ya sani game da ni zai fito ya gaya wa mutane yanzu wannan jama'a ba dogewa ba ce da tabbata ita ta san ita mai gaskiya ce kuma ta ce Allah zai kubutar da ita ta ce bi bara'ati saboda ni din kubutacciya ce ba wai Allah zai rufa mini bane a'a ni dama kubutacciya ce kadai Allah zai fito da abin da yake haka ike walakin wallah aisha ta ce sai dai kuma na rantse da Allah ma kuntu azunnu anna Allah munazzilun fi sha'ani ko munzilun fi sha'ani wahyan ban taba tsammanin cewa Allah madaukakin sarki dangane da al'amari na har zai saukar da wahayi ba yutla har a zo ana karanta wannan wahayi wali sha'ani fi nafsi kana ahqar wala sha'ani fi nafsi kana ahqara min an ya takallama Allahu fiya bi amri yutla domin ni kaina a cikin zuciyata Aisha ta ce ina jin cewa al'amarin yayi kaɗan a ce har Allah yayi magana dangane da al'amari na magana da za a zo ana karantawa ni ban ɗauki ina da wata daraja a zuciyata ban ɗauki ina da matsayi ban ɗauka cewa al'amarina ya kai har Allah ya faɗa a Qur'ani a zo ana karantawa ba walakin kuntu arju an yara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi naumi ru'ya abinda nake tsammani shine Allah madaukakin sarki zai nuna manzan Allah wani mafarki yubri'unillahu biha wanda Allah zai wanka wanda Allah zai wanke ya barrantar da ni da wannan mafarki na dauka cewa matsalar gaba ɗaya kawai a mafarki manzan Allah zai gani cewa wannan mata ta ka mutuniyar arziki ce kawai faɗawa jama'a ban taɓa ɗaukan cewa al'amari na ya kai har ayoyi su sauka ba qalat aisha tace fa wallah na rantse da Allah ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala kharaja ahadun min ahli albayti hatta anzala Allah alaihi tace ko hatta unzila alaihi tace na rantse da Allah ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah bai yi yunkurin fita ba wala kharaja min ahlil bait daga cikin mutanen gidanmu da abubakar mahaifina da ummu ruman mahaifiyata ba wanda ya fita daga wannan daki hatta unzila alaihi har sai da aka sauko da manzon Allah wahayi fa akhadahu ma kana ya'khudhuhu min arha raha sai irin wannan karkarwa da makyarkyata da manzon Allah ya saba ji sai ta ainihin dauke shi yadda in wahayi ya zo sauka da Allah yake cewa inna sanulki alayka qawlan thaqila za mu sauka maka da sako mai nauyi a can cikin sahihul bukhari farko farkon kitabul wahyi aisha ta ce manzon Allah idan wahayi na sauka gare shi sai a je yana gurnani kamar gurnanin bijimin raƙumi sai a ga zufa tana zuba a jikin shi ta ce wata rana na ga abin mamaki ga ana mamakon sanyi ga wahayi na sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma zufa tana fita daga jikin shi hatta innahu la yatahaddara minhu mithlu al-jamani min al-araq tace har sai da ya zama zufa tana zuba daga jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi kai ka ce ƴaƴan lu'ulu'u ne lu'ulu'u yadda suke zuba haka diamond to kai ka ce su ne haka na ga zufa shar tana zuba wa huwa fi yaumin shatin min saqal min saqal alqawli allazi yunazzalu alayhi shi annabi yana wani wata rana ce wadda take akwai sanyi a cikinta amma saboda nauyin abin da aka saukan mishi sai ga zufa da gumi na zuba a jikin shi kamar ainihin ruwan lu'ulu'u قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سري عنه وهو يضحك da Allah ya yi manzon Allah wannan halin da yake ciki sai mu ga annabi ya fita daga wannan hali yana dariya fakanat awwala kalimatin takallama biha farkon maganar da ya fare sai ce ya Aisha yake Aisha amma wallahi azza wa jal ina rantsuwa da Allah mai buwa da daukaka faqad barra'aki Allah ya kubutar da ke faqalat ummi sai uwata ummu ruman sai ta ce qumi ilaihi tashi ki je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ki je ki ce mishi nagode Allah ya saka da alheri qalat fa qultu wallahi la aqumu ilaihi. aisha ta ce sai na ce wallahi ba zan tashi in je in gode mishi ba wala ahmadu illallah ba zan gode kowa ba sai Allah da abin ya faru kowa ba juya mun fuskaye ba aisha ke haka take da courage haka da wahala yanzu kaga an sa wa ya ko mace suna aisha baka ga tana da courage ba za ga ba ta da tsoro saboda bahaushe ya ce suna na gari lamiri duk wani suna da aka sanya mai sunan ko ma ka gaya tarihin mai sunan yake ce sa ake so in ka zaɓi suna ka zaɓi suna mai nagarta ka sa wa yaro da wahala yanzu ka ga Aisha a cikin yara ka ganta cewa tana lubu-lubu tana tsoro da wahala ka ga Umar a cikin yara ana ka da shi a sai dai a yi zubar gado bai kayar ba ba a kayar da shi duka suka zube e ka duba da kyau ka gani to sa'an nan da wahala ka ga mai suna Usman baka same shi da dangana ba da kawaici da yafewa to kuma baka samun mai suna Ali ya karbi reni Ali a da wahala zai ce harara ta kake mene maka yace a kallon ka ne kawai saboda asalin aliyu baya karɓar reni ina fata an gane haka duk sunayen suke ka je ka bibiya ka gani aisha tana da courage a ki ce in tashi in je in gode mishi da abin ya faru ba juya mu baya ba Allah da ya wanke ni shi da bai juya min baya ba shi kadai zan gode Allah ba zan gode kowa ba <laughs> kai to Aisha akwai karfin hali wala ahmadu illallah azza wa jal ba wanda zan gode wa sai Allah mai boya da daukaka wa anzalallah Aisha tace Allah ya saukar da innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum waɗanda suka zo da kirkirar ƙarya waɗanda suka zo da sharri waɗanda suka yi wa Aisha sharri din nan daga cikin ku ne ba daga cikin kafirai bane a masallacin ku ne 'yan makarantar ku ne masu sallah ne irin taku la tahsabuhu sharran lakum sai Allah ya ce wa abubakar da shi da mutan gidan shi ku kuma da aka yi wa sharrin kar ku ɗauka cewa sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum alheri ne gare ku wato in aka yi wa yarka ko ɗanka ko wani cikin gidanka sharri yana komawa zuwa ga iyalin gidan ne gaba ɗaya shi yasa da Allah ya tashi anan sai ya ce la tahsabuhu sharran lakum kar ku ɗauka sharri ne gare ku saboda idan ya tabbata wannan abin da aisha ta yi ta yi to shikenan ta zubar da girman gidansu gaba daya kenan dukkanin ɗa to ana fatan ya zama wakili ne na gidan akan duk abin da ya aikata to zai shafi mutanen gidan na alheri ko kuwa na sharri shi yasa sai kai kokari ga cewa mutan gidanku daraja ka ja musu ko kuwa ka ja musu tir duk yadda za su fito su wanke kansu daga gare ka saboda ka ɓaci ba za su taɓa wanke kai ba sai in za su iya zare jinin da ke yawo a jijiyar ka nasu wanda ba za su iya yin wannan ba da aisha 'yar gidan waye yar gidan abubakar ce babban gida idan ya tabbata wannan abin ta yi to ta zubar da girman gidan idan kuma bai tabbata ba kamar yadda bai tabbata din ba saboda gashi Allah yana cewa kar ma ku tsammaci sharri ne domin alheri ne to kai ya za ka ka iya juya wannan abu ya zama alheri shine sai ka ɗauko muƙaddimar da ne ɗazu duk wata daraja da duk wani alheri da Allah zai baka sai ya yi maka wata shimfiɗa wadda ba lallai ne ka ji daɗinta ba ba lallai ne masoyanka su ji daɗinta ba kana jin wannan abin da ya faru ga aisha daɗi ta ji kana jin abubakar da ummu ruman daɗi suka ji ba daɗi suka ji ba to amma ƙarshe ya ba da darajar da a cikin wannan addini na musulunci mutanen wanne gida ne allah maɗaukakin sarki ya taba irin wannan magana a kansu babu la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum duk yayyaka da gidan ba za ka taɓa zama mutumin kirki ba sai ka yarda da wannan tarihin da Allah ya kawo nasu duk kurinka da hadda ƙur'ani haddaka ba za ta cika ba sai ka haddace wannan gurin haka ne ko ba haka ba wannan ita ce aisha yar halal irin albarka the best ambassador to the family wakiliya ta gari ga mutanen gidanta Allah ya ce kar ku ɗauka sharri ne kulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm kowane mutum daga cikin waɗanda suka yi aikin kirkira da yadawa zai samu zunubi da gwargwadon irin abin da ya aikata kun ji adalcin Allah Su waye asali suka zauna suka tsara abu irin su daban suwane ne 'yan jaridu na yadawa irin nasu daban suwane ne waɗanda su ba 'yan jaridu ba ne amma masu tsegumi ne irin nasu daban Allah ya yi hikima ne domin lokacin da wannan labarin ya bayyana jama'a kafirai sun ɗauki irin nasu salon wajen ganin cewa labarin ya fito munafukai sun ci gaba da aikin yaɗawa. har aka wayi gari aka ainihin hijacking labarin daga munafukai sai aka waye gari labarin a bakin mutanen kirki ake ji sai da aka samu kai a haka sai da matsalar ta dawo ta nemi ta kunna wuta a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai dai ka ji abin da ya faru wajen sa Aliyu da aka nemi shawara daga nan Aisha ta koma tana fushi da shi kaga gidan manzon Allah ma ya kama da wuta akan matsalar sannan aka samu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Zainab bintu Jahash sai aka samu kanwarta Hamnatu sai ta dauka sai ta fara yadawa sai gida ya zo zai fa aisha sai ta tsaya ta lura idan na ce zan yi fada da zainab mai hada da zainab kanwata ce ta shiga gari tana yadawa to ka dubi irin wannan bala'i kai ka dauka a gidanka ne da wanne zaka ji da abin da ake ciki koko ga kanwar kishiya ta tafi kuma tana ta yadawa gari ya waye ta shafa baki da gazal shikenan sai ta fita ta shiga nan gidan wance eh kun ji rugunzumin da ake a gari Allah ya kiyaye ba ni biyar baki goma a tafa to asirinta da ya tonu wace a wadda ake ganin ta karba gidan yo ai mu ma duk abin da ake ciki mun sani amma mun yi shiru ne tunda Allah ya bayyana yanzu kuma kwaji yan matan zamani kenan ta fara bada labarin kenan haka za ta wuni jambakinta ya gama kodewa sai ta dawo sai ta sake yin wanka ta sake fita na la'asar haka kai ka kaddara ga fitina a gidanka nan tana ci kuma ga kanwa mataka can ta tafi gyalle su tana fadi an jima ta yi wanka ta tafi samaru jibi kuma ta kintsa ta tafi kano ta ce to me za a gaya mana mu kuma gidan ina ne ba ma shiga ai kowa mun san halin shi <laughs> ita fa ba ta cikin munafukai kuma kai ka dubi ita tana yada labarin an san ita yar cikin gidan ce labarin zai armashi ko ba zai ba to sai ga wani gimshikin sahabi na annabi kuma wanda saboda yadda annabi ya yadda da shi har annabi ya mai da shi ɗaya daga cikin sadaukan shi shine Hassan ibn Sabit mawakin manzon Allah wanda in aka yi manzon Allah sharri shike tashi manzon Allah yace ahajil mushrikina mushrike tashi kai musu zambo fa inna ruhal qudus ma'aka malaika jibril na tare da kai sai gashi shi ma yana bi kwararo kwararo in an zauna to mu kan bai Allah ya nuna mana Allah a ranar kiyama ka san magulmatan zamanin mu sai mutum ya je zai to to Allah ya nuna mana annabi eh mu kan mun gani kuma mun ji to amma kaga mai gulma wancan zamanin shi tunda ya ga annabi yanzu ba irin ta mu zai ce ba sai ce to mu dai yanzu abin da ya rage mana kuma sai dai mu ga Allah kawai amma ba abin da mu gani a zamanin nan ba haka magulmata sai an haife ka a ghetto mu yana daga cikin abin da Allah ya nufa an haife mu a ghetto. ne daurawa ce ka ji tudun wada sabon gari haka cikin kwamatalar jahilai yan bid'a ba boko ba arabiya ba jali ba takin zamani to aka haife ka cikin irin waɗannan kai ka san magulmata ina fata an gane haka siddan wani zai tawo kawai kaga ya sanya riga ba jamfa a ciki alai an fito lafiya lafiya lau to Allah ya kiyaye irin wannan bala'i na zamanin nan to shi kenan mu zauna <laughs> rannan sai sha ɗaya zai je kasuwa saboda muhimmancin abin da yake yadawa kuma bai kokobo da zai samu ka saurara aisha ka ji abin da ta ce allahu akbar allah maɗaukakin sarki ke cewa kowanne daga cikin waɗanda ya aiki wajen yadawa da kirkira yana da nashi zunubin Ka gana yana nuna adalcin allah ba a haɗa waɗannan hamnatu ha? da wane da hassan ba a haɗa su gaba ɗaya an musu awon goro ba isu isu munafukan Allah madaukakin sarki bai musu haɗin goro ba gaba da bai musu farashin goro ba sai aka dubi wane ne shugaban sai aka ware shi shiga nashi matsayi. Allah yake cewa wallazi tawalla kibrahu minhum wanda ya dauki nauyin tsara abin daga cikin su lahu azabun azim yana da babba azaba azaban shi ta fita kowa shine wa shine abdullahi ibnu ubay ibnu salul shine asalin design engineer na wannan labarin shine ya zauna ya tsara Allah madaukakin sarki kiyaye malai yace al-ashru ayat kullaha ayoyi guda goma nan gaba daya Aisha tace duk gaba daya akan ta suka sauka falamma anzalallahu fi bara'ati yayin da Allah ya saukar da kubutar da ni qala abubakar ne siddiq radiyallahu an abubakar yace wa kana yunfiqu ala mistah ibn usasa ibn asasa kun tuna mistah shi ma fa ba munafiki bane shi dan uwan Aisha ne ma kamar yadda gashi riwaya zaka ji ta bayyana dan uwan Aisha ne yana da dangantaka da ita dan haka Abubakar ya ji tausayin shi gashi talaka sai Abubakar ya sa aka sa mishi kwano a gidan Abubakar kullum da safe je karba da rana je karba da daddare je karba in aka ce kana da kwano a gida irin gidan abubakar ba fa kwano ne da za a ringa fito da dabbu ba manyan alhazan birni su ne sanatoci su ne ministoci ka tuna fa a kana da kwano a irin wannan gidan wata ran za ga an fito da kwano uku nan an zubo abinci can an zubo farfesun kifi nan an zubo na kaji wata ran sai ga an kawo wata kula nan an ce ga wani nama da mai gida ya ce rage dambun nama an zo da sabo an ce ka je ka aje wannan a ɗakin ka Shi ne ma'anar kana da kwano a babban gida fa kakka ɗauka gidaje ne irin namu da naku da nasuwa da suwan yana da kwano a gidan abubakar da ake kawo mai abinci abubakar ya kasance yana ci da shi liqarabatihi minhu kun ji ko saboda dangantakar da abubakar yake da ita da shi mista ranar na gaya muku dangantaka ita ce uwar mista kanwa ce ta ainihin wata kaka ko wata dangi cikin da yan uwan abubakar kun ji dalili na farko da ya sa abubakar ke ci da shi dan uwan shi ne sannan wa yi sannan kuma talaka ne da abubakar ya ji cewa mista an yi wa yata irin wannan sharri ya shiga cikin gari yana yadawa sai abubakar ya ce wallahi la unfiq ala mista shay'an abada na rantse da Allah har abada ba zan sake ciyar da mistah ba ba'da allazi qala li aisha ma qala bayan irin maganganun da ya biya na ta yadawa aisha wallahi ba zai sake cin abincin gidana ba fa anzalallah sai Allah ya sake saukarwa wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ha an yu'tu ulul qurba ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah Allah ya ce waɗanda suke da falala daga cikinku da waɗanda suke da yalwata kar su yi fushi game da danginsu na kusa da talakawa da almajirai waɗanda suka saba ci da su saboda Allah wal ya'fu Allah ya ce su kau da kai su yafe wal yasfahu su kau da kai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum haba su abubakar masu kuɗi haba attajiran birni ha ba kwa so Allah gafarta muku ne aka ce wannan wurin na sauka sai abubakar ya ce wallah wallahi ina so gashi ina so Allah ya gafarta min sai Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne lalle ya bata maka rai a matsayinka na dan adam ya kamata ka fusata ka fusata kai rantsuwa ba za kai ba amma kuma Allah ya ce ka huce Allah ya ce ka yafe Allah ya ce ka gafarta mishi kai baka so Allah ya gafarta maka qala abubakar bala wallah Abubakar ya ce haka abin yake na rantse da Allah inni uhibbu an yaghfira Allah li na so Allah ya gafarta mini faraja ilan nafaqa allati kana yunfiqu alaihi sai ya koma ya a ci gaba da zubawa mistah abinci to ni ko sai in ce yanzu ka kaddara kai ne mistah yanzu bayan wannan ayar ta sauka za kuma ka dawo da kwanan ka gida ya ka yi wannan tunani ka amsa wa kanka da kanka saboda Allah ka je ka karbi abincin ubanta ka cika koshi sannan ka shiga gari kana bata sunanta to yanzu Allah ya tona asirinka kowa ya ji kuma an yi fushi cewa ba za a ci da kai ba kowa ya ji to sannan sai aka ce kuma an yadda dawo da kwananka kaddara kai ne a matsayin wa qala sai abubakar yake cewa wallahi la anzi'uha minhu abadan har abada bazan cire kwanan shi ba daga gidana har abada zan ci gaba da ci da shi qalat aisha aisha sai ta ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah ya kasance yas'alu Zainab binta Jahsh an amri manzon Allah ya kasance kan tambayi Zainab yar Jahsh game da al'amari na ha eh ibnata Jahsh an gane fa qala sai manzon Allah ya kance ya Zainab ya ke Zainab ma alimti aw ra'aiti ma za alimti aw ra'aiti don Allah me kika taba sani game da Aisha me kika taba gani game da Aisha faqalat ya rasulallah. Zainab sai ta ce ya manzan Allah ahmi sam'i wa basri wallahi ina tsara jina ina tsara ganina ba na sa ido a kanta ba na kasa kunne akan me take yi ma alimtu illa khairan wallahi ban san komai ba sai alheri Allahu akbar jama'a kun ji sahabbai kenan kun ji almajiran manzan Allah ke kun ji waɗanda suka kwankwaɗi tarbiyya a hannun manzan Allah wannan baiwar Allah ta sami yadda za ta rusa Aisha domin kamar yadda yanzu yanzu za ka zo ka ji a duk cikin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam babu wadda Aisha take kallon ta isa ta kishi da ita ma sai wannan Zainab saboda in aka zauna annabi yana hira da su ka san mata ka tara su da yawa kana da biyu uku hudu to balle shi yana da tara sai wannan sai ta harba waccan kyala ce aikin banza ba ga tsoro ba mutum ya yi digiri mana yansu in banza ita ta san da wance take wai wance nce ce da ita ko kun fahimta jama'a ce aikin banza in mutum zai gaya mana wani abu ne bayan mun san asalin shi ai da ba a san asalin angulu ba sai ta ce daga misra take haka ko kun fahimta jama'a to aisha haka siddan ana zaune sai ta ce ya manzan Allah ina da tambaya sai manzan Allah ya dauka fatawa za ta yi ta karatu sai ta ce yanzu a ce kai makiwaci ne ma'ana yanzu manzan Allah da kanshi sai aisha ta zira shi kaga mata ina da tambaya ya manzan Allah yanzu a ce kai makiwaci ne kana da awakin ka sai ka zo za ka kiwo sai ka samu ciyawa lip lip lip lip can kuma sai ka samu wani ya ci ya rage ga tanan cibiri cibiri ina ba kai dabbobin dabbobinka sai manzo Allah ya an da ciyawa take lulul sai Aisha ta tuntsire da dariya kai mata wai abin da take nufi duk nan zawarawa ne ku ni ce aka auro budurwa a gidan nan shine wai ciyawa lub lub lub lub wancan ko ga sunan ne <laughs> to zainab sai ta ce a tsaya dukkan kunan a gidanku aka daura ku ni ku a saman bakwai aka daura aure ka ba zaidun minha watara ka? to sai aisha sai ta harara kuma sai a tashi a tafi to ka gani <laughs> ko kun fahimta jama'a duk wannan ana nuna mana ya ake rayuwa in ka samu kanka irin wannan halin sai ka dubi yaya annabi yayi saki ya yi ta yi ba saki ya yi ta yi ba duka yi ta yi ba duka yi ta yi ba hikima haka za ka zauna da su annabi ya fi ka daraja komi shi ya fi naka amma ka ji a cikin gidan shiga abin da ake yi kuma hashi da kanshi za ta zirma kashi. aisha haka take akwai lokacin da ta zirma hafsa annabi ya aike ta ya ce mata tafi ki je ki ce babanki abubakar shi ya dace ya limanci jiki sai ainihin hafsa sai ta zo sai ta aisha sai ta zo sai ta zirma hafsa hafsa ta girme ta ta daɗe da aure kafin ma aisha babban mace ce tana wajen shekara talatin da wani abu aisha tana goma sha ta haife ta ta ma aisha ta fi ta wayo sai je ta ce a ke ki je ki faɗa wa annabi cewa babanki ne ya dace da ya yi limanci sai ita hafsa sai ta zurmuku sai ta ga ha to ya manzan Allah eh ai Aisha ma da ka aika ita da kanta ta yarda cewa baba na yafi dacewa kaga ita Hafsa abin da take kallo tana kallon abin Aisha tana faɗi dan Allah ne tana kallon abin Aisha ta ne da ikhlasi ne amma tana zura ta ne sai manzo Allah ya je ce muru ababakar falisalli bin nas abubakar na ce ku ce wa mutane limanci sai ta zo sai Aisha ta ce a'a ko ma ki ce mishi babanki Umar saboda babana yana da tawalu yana da kuka da ya fara limanci sai ta kuka babanki ko yana da maza zuciya sai Hafsa ta ce eh haka ne maya manzon Allah ha Aisha ma ta ce babana yafi dacewa sai manzon Allah sai ya karare ta in inna kunna la sawahim na yusuf ta ta kike ba ni guri munafukai haka kuka yi ta annabi yusuf sai hafsa ta dawo ta ce ma ra'aitu minki khairan qat Inda muke da ke ban taba ganin alherin ki ba kullun sharri kike sa gashi kin je kin sa an gaya min maganganu shine zaka ji malamai suna fassara sai suke dama da gangan Aisha tai tana son ne ta tabbatar wa da Hafsa cewa to kin ga dai gashi ke da kanki kin je ɗaya kin je biyu an ce sai babana dan haka mu ne a gaba ba ku bane <laughs> mata radiyallahu ta'ala an kunna an fahimta jama'a <clears throat> ta Allahu akbar Zainab manzan Allah ya kira ta ba ɗaya ba ba biyu ba me kika gani me kika taba ji game da Aisha bari ku ji Zainab sai ta ce ya Rasulullah ahmi sam'i wa basri ma alimtu illa khaira wallahi ni ina kiyaye na, ina kuma kiyaye ji na. ba abinda na sani game da Aisha sai alheri qalat Aisha tace wa hiya allati kanat tusamini min azwaji rasulillah a cikin matan manzon Allah kaf ita ce kawai take takara da ni in ba ita ba bana kallon wata ma gaba daya duk sauran na aje su gefe guda ne ita dinnan da muke takara fa sama Allahu bilwara. sai Allah ya tsare ta saboda tsantseninta da taka tsantsan tana da tsoron Allah Zainab ku kiyaye jama'a mukami ne ya zama dun Najeriya ku biyu za a ba saboda ku kadai ne kuke da wannan cancantar sai aka ce ku zo interview wato ɗaya daga cikin ku zai ɗauki mukami daga cikin tambayoyin da za a yi maka sai a ce ne mun samu labarin cewa abokin karatunku ne tun kuna makaranta me za ka ce game da shi kamar mun taba jin labarin an ce ya taba yin sata ansa ha kuma kai ka san ba haka bane ba ka taba gani ba za ka iya cewa eh wanda kana zaton mai wa wannan amsar da za ka bayar da ita za a iya karba a bashi mukamin a hana ka ko kuma a hana shi a baka ka san da wahala ka faɗi gaskiya ka ce eh to eh, eh, akwai lokacin da aka tashi dai eh, siddina da nashi ba ɗaya ba ne na gade an fito da shi to ban sani ba ko a lokacin da ya sata ansa wani abu dai haka dai abu ya taɓa faruwa nima dai ban fahimta ba dai a hall kuma na ga ya taɓa receipt na jin dai ban sani ba dai eh eh ban sani ba kaga ha you are not straightforward you are not clear haka ne amma kaga hafsa ai aisha eh, zainab sai ba ta haka ba sai ta ce a ah, wallahi ni ina kula da jina da ganina kuma ban taba ganin komai ba sai alheri ga ita a lokacin zainab tana iya saka annabi a cikin duhu ta ce a ah, to? ba kai kace tafi kowa ba eh kuma yanzu nan ni dan kare na ni shine zaka zo ka tambaye ni kai da baka san irin matar da kake ta ni ba ruwana eh ni ba ruwana ba ruwana da can da ka aure ta kai baka san halinta ba muna yan mata me bate ba da ka tashi aurenta baka tambaye mu ba sai yanzu sai ta fice kaga ta jefa shubuha ko amma sai ta ce wallahi ban san komai game da ita ba sai alheri aisha da kanta ta ce sai allah ya tsare ta saboda tana da tsoron allah to aisha ma ta yi mata adalci a nan amma sai aisha ta ce wa tafiqat ukhtuha hamnatu sai yar uwarta hamnatu ita kuwa sai ta rinka yawo tuharibu laha ta ne mata yaki ina ma'anar ta ne ta yaki Allah ya sa kun fahimci Hausar shine wato yanzu da annabi ya tambayi Zainab da sai zainab sai ta bata aisha to zainab ba ta bata aisha ba amma sai kanwarta sai ta tafi gari tana ta bata aisha wannan batanci da take wa aisha ita kishiyar aisha ce a kun ga ta ne a madadin yatta shine tuharibulha tana fada da ni a madadin yar uwarta fa halakat fi man halaka min ashabil ifki dan haka hamnatu sai ta halaka cikin waɗanda suka halaka daga cikin waɗanda suka yi min sharri jama'a kun ji ƙarshen wannan hadisi wanda imam al-bukhari ya rawaito shi a lamba ta 4750 wannan suna hamnatu ya sha bamban da sunan hannatu wanda hausa ke cewa hanne na haka sai ka kiyaye wanne ka sa wa ɗanka ɗayarka hannatu ka sa mata ko hamnatu sannan akwai himnatu hamnatu sunan mace ne himnatu sunan namiji ne hannatu sunan mace ce hannatu kakar annabi isa kenan hannatu shine hausa ke cewa hanne hana na fata an gane naka za ka iya ɗaukan sunan hanna ka sa wa ‘yarka wato hannatu ita ce hanna na fata an gane sannan akwai hamnatu shine sunan wannan sahabiya hamna hamnatu akwai minjaye kafin nun guda ɗin hamnatu sunan mace ce sannan akwai himnatu hasaɓe ɗin a mai kasara ba fataha ba himnatu shi kuma namiji ake sawa ka kiyaye wannan ka je ka karanta littafin al-isaba fi tamyiz sahaba Allah maɗaukacin sarki ya taimaka jama'a kun ji gagarumin abu na biyu da ya faru a lokacin wannan yaƙi shine ƙazafi da aka yi wa asayida sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda ba za mu ɓata lokaci wajen waiwayar mas'aloli da dama ba bari mu ci gaba da karatu malam zai fito mana da waɗannan mas'alolin da kanshi malam yace al-fawaid al-mustakhraja min hadhihi al na daga cikin darussa ko kuma darussan da ake fitarwa a cikin wannan yaƙi. waɗanne koyarwa ne waɗanne tarbiyya za mu samu da ke cikin wannan yaƙi al'ula darasin farko min ba'asir rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama li buraida ibn al-hasib ila al-haris ibn abi dirar daga aikawar da manzo muhammad yayi wa baridatu dan hasib zuwa ga harisu dan abi dirar wannan aiken da annabi ya li yata'akkada min ma balagar rasul sallallahu alaihi wa sallam dan manzon Allah ya tabbatar da ingancin labarin da ya iso gare shi na akhudhu minhu ahamiyat at daga nan muke koyar muhimmancin tabbatar da labarin da kaji wattabiyin da kuma neman bayani fil akhbar game da dukkan labarai wa adamil ujla da kuma rashin gaggawa ha bayyun an gane e fil akhbari wa adam al ujla madan waiwai labarin tukuna saboda an daɗe da karanta shi lokacin da annabi ya yakin uhud da shi da mutanen makka mutanen makka a ganin su sun ci riba annabi tunda sun kashe mai mutum saba'in kuma sun kawo mai wannan yaƙi ne har kusa da madina daga baya me ya faru da labari ya kewaya wa sauran mutanen ƙauye a haka sai suka ɗauka a ai in dai har ƙabila ɗaya za ta iya samun kataɓus ɗin annabi to mu in muka tattaro ƙabilun larabawa za mu kwantar da shi haka sai aka samu wasu yahudawa da ke yankin tsibirin muraise ko kuma yankin muraise shugabansu shine ainihin alharis ibnu abi dirar sai ya rinka aikawa da goron gayyata zuwa ga mutanen ƙauye cewa ku zo za mu haɗa kai za mu yaƙi mutumin nan da annabi ya ji labarin haka sai ya dubi wani sahabi wanda shi ma mutumin ƙauye ne sai ya tura shi buraida ibn al-hasib in ba ku manta ba a wancan lokacin na gaya muku daga cikin hikima annabi wajen tura buraida shine tunda mutanen ƙauye ne to bari a tura musu mutumin ƙauye wanda in ya je tun daga shigar shi har irin magana shi za ta zama irin tasu ce ko kun fahimta jama'a ba yadda za ka yi ka aiko basakwace cikin kanawa ya iya yi musu aiki na jami'in tsaro ko neman labari ha? don yana zuwa yana fara magana za su gane wannan basakwace ne to zai alamin malin lafiya mai zo da kai ba yadda za ka aiki mutumin cikin garin Zariya. zuwa ƙauyen wuciciri, idan ya je zage-zage ne ‘yan uwan shi amma irin zazzagancin da yake yi shi ba zazzagin cikin zari ya sha bamban da mutanen garin wuciciri. bakano da ke ainihin garin dutse cikin jihar jigawa bakano ne wadda an raba kano ko tana haɗe bakano ne kenan yanzu ka ce mutumin gumel ko mutumin garin mai gatari ka tura shi ya taho cikin birnin kano yana zuwa cikinsu da ya fara hausa za su gane shi haka mutumin kura yana zuwa cikin garin kano ya fara magana za su gane shi to haka al'amarin yake idan ka tura ɗan arabiya cikin 'yan boko yana zuwa za su gane shi idan ka turo ɗan boko cikin 'yan arabiya yana zuwa za su gane shi da haka duk lokacin da kake neman bayanai to ka samu mutumin da ya fi kusancin kama in ba irinsu ɗaya da irin waɗannan mutanen ba shi yasa kuwa ga tashoshi irinsu cnn irinsu su idan suka to nan afirka sai su samu baƙin fata ba amerika sai su turo shi shi zai zo coverage na rahoton hakan ya tashi zuwa zai shiga ne a ina zai ɗauko labari zai je oyo ne sai sanya riga a tamfa ba amerika ne baka fata sai sanya riga a tamfa yana zuwa cikinsu ba za a kalle shi bako ba me kake tunani jar fata ya zo da jins ɗin shi ya zo cikin yaraba su gan shi da microphone da kamara ha yanzu ka ga an fara tsegumi to me kake tunani babarbare ya zo da ainihin tsagar shi ta bare-bari tsakiyar kanawa ko zage-zage saboda haka a irin wannan tsarin jama'a akwai fagage da dama waɗanda za ka tsaya ka lura waye ya kamata ka tafi tare da shi wuri kaza suwa suka kamata kai mu'amala da su yau kusan shekaru goma sha bakwai da suka gabata jama'a na kama hanya zan tafi port harcourt tsakar dare ne na ɗauki hayar mota na ɗauki shata mun zuba wasu kayayyaki ni kadai ne daga ni sai driver muna isa wani road block sai na ji shi wani dan sanda ne yana gaya wance yana cewa this one na your brother talk to ram without your language talk to ram if not we no go get anything sai shi wance ya taso ashe dan saudan zaria ne to dan saudan zaria a wurin inyamurai bahaushe ne dai suka ce to wannan dan uwanka ne ka tashi kai mishi wannan yaran naku in ba haka ba za mu samu komai ba yana zuwa sai ya ce a mutumin eh daga ina sai na ce daga zari ya ce zuwa ina ce fatakwal sai ya ce tabbi dan da daddare na alhaji sai muka tafa sai na jonce yana cewa ha ne ba toka ne ba toka an fahimta jama'a shikenan to Allah ya kiyaye hanya Allah ya kiyaye hanya sai na zaro wani abu sai na bayi sai ya ce ha yi ah? ko kun fahimta jama'a haka psychology yake ko kun gane da ma na gaya muku wannan kisar muna ɗalibai wani lokaci sai wasu laraba daga ƙasar oman suka zo suka kawo ziyara department ɗin shugaban department ɗin inyamuri ne to kai ka duba laraba sun zo wurin inyamuri sama da ƙasa ke ko wurin bahaushe suka zo akwai bauɗaya balle wurin yamuri suka zo wurin yamuri aka ce to akwai wani eh, cikin shugabannin makaranta yana da ɗan ruwan malama malamai aka ji aka kira shi ya zo ya magana da su sai shi wannan to tun da shi wannan yamurin profesa ne a harshen turanci sai ya fahimci kai wannan ma fa baya jin yaran nan wayo ya mini kawai shikenan sai aka zama aje a nemo ni ina shigowa makaranta kowace kwana sai a ce ai prof na neman ka prof ina zuwa shikenan sai ce aha ya ce ga wasu baki mun yi laraba ne zo kai mana magana da su shikenan ya fito da su muna fitowa shikenan sai muka rungumi juna sai muka sunsuna kuma to muka aha sai ce ha you see they are not even shaking hands ba ma da hannu suke ba wai da kunci ake yi ce ka gani ko ce ka gani ce ka gani ko ya ce that idiot wanted to waste my time he was saying one word one word wai kalma ɗaya yake ta faɗi kalma ɗaya yake ta faɗi he was fooling me doesn't know that I'm a professor in English language so abin abinda nake cewa ina son al'ummar musulmi ku lura da wannan da kyau kun ga hatta wajen karantarwa wannan yana da tasiri jama'a duk lokacin da ka ɗauko wadda take da mini skirt ko mini jeans ka sanya a cikin yara irin namu yanzu na arewa da iyayensu ke yawo da hijabi da niƙabi a zariya ko sokoto ko katsina za a samu matsala ina sakwata ne ma tana shigowa da wata yarinya dubanta za ta ce kaga kahira yanzu waga kahira ce malaman mu to kaga matsala ta faru tun kan ta shigo an ce mata kahira waga kahira ita an malaman mu bari mu ji abin da ta kadimi <laughs> na fata an gane ko kun fahimta jama'a saboda haka dole ne ku rinka tafiya tare da tunanin mutane amma kaga in yara ne na Abuja ko kuma yaran Kaduna aka kai musu malama mai siket ko mai wando da ɗan sauki ko da 'ya'yanku ne na hausa ko musulmi da ɗansa saboda haka a cikin kullun za ku yi harka ku rinka duban suwa ne suka fi kusanci da ku wajen nemo labari na sha bayyana irin wannan so da dama yanzu za ka ga hukumar jami'an tsaro ta sss sai su tura wani zuwa ga ustazai sai je baya fahimtar irin yaran da suke shi yasa duk in ka je kana tattara rahotannin da suke faɗi game da waɗannan rigingimun da ake yi ko har yau ban ji ban ga wa ma aksara ma ra'aitu wa qara'atu wa darastu na karanta abubuwa da yawa na ji abubuwa da yawa na sakamakon su amma har wani shugaban jami'an tsaro da muka zauna sai na ce ina jin ku duk shirme kuke yi kullum abin da suke cewa abin da ya kawo boko haram insurgency a Najeriya shine talauci da rashin aikin yi gaba ɗaya they have missed their target har abada in wannan ka fahimta har abada gaba ɗaya literature review ɗin ka ɓata don haka ba za ka taɓa conclusion da report mai kyau ba ba talauci ne ya kawo matsalar ba ba rashin aikin yi ba ne wadata ce ma ta kawo matsala da kuma aikin yi amma kai ka kasa gane aƙida ce so duk lokacin da za ka tsaya ka lura waɗannan yara da kuke ganin su da tsummokarai suna yawo suna ko ɗan ƙanzo ko ɗan dagwa-dagwa kai duk ɗan boko ya duba sai ɗauka iyayensu talakawa ne a ɗauka a ba su abinci za su daina a'a idan ka koma ƙauye wani yaron uban shi yana da motoci goma a rimin gado sannan uban shi ya turo shi nan zari ya zo ya almajiranci abin da yake gani shine dan ba zai samu albarka ba sai yayi irin wannan to ka ji matsala kai kuma kana ganin talauci ne uban shi ya fi ka kuɗi so ashe duk lokacin da kai kuskure wajen literature review matsalar da ake so a bincikenta sai ka kuskure hakikanin sakon to duk abin da zai biyo baya ma sai ya zama kuskure don haka na daga cikin dalilan da ke taimakon wajen samun bayanai na gaskiya ko ka rinka hada neman bayanai da irin mutanen da za a je a yi matsalar da su shi yasa da jami'an tsaro na sss za su gane za su ringa samun ustazai gangan ustazai sai su ringa daukan su aiki ba ko kawai a dan samu wani ya dan aje gemu dan shi dan MSS ne a'a ustazu gam ustazu sai a dauke shi wanda yana shiga cikin ustazai shi yana iya fahimta su ɗari bisa ɗari kuma in ya shiga ya san yadda zai yi ya saje a cikinsu amma yanzu duk yadda ɗan boko zai yi ƙoƙarin ya adjustin shi ko ya shigo cikin ustazai akwai inda suke kallon yana ainihin penalty akwai inda suke kallon shi yana penalty sai dai kawai su yi mishi shiru sai su dake amma su suna nan har sun koma gefe guda sai su ringa cewa wai da Allah wai wannan mutumin nan da Allah da Allah gashi nan da gemu kamar bindin akuya da Allah yana nan yana abin nan haka ya yadda fa ya aje gemun wai dan zai shigo ustazai amma kaji sun ce gemu ma bindin akuya ne saboda su sun san irin nasu gemu kalmomin da zai zo yana yi ba zai iya aran irin kalmominsu ba don baya rayuwa a irin rayuwar da suke so da haka wannan shawara ce muke bayarwa ga dukkanin wanda ya tashi ma wata harka ya rinka duban mutanen da suke rayuwa a irin wannan yanayi an fahimta jama'a yanzu aka je ka ɗauki wanda ya rayu a cikin jami'a ne za a je ganin wasu alarammomi a ƙauye a cikin riga ko a tsangayarsu ta karatu ka je ka ɗauki wani profesa a ce zai je? idan ku aka samu wani ma irinsu zai tafi yana zuwa in ya same su suna kwami shi ba sai ga ya yi zaman tahiya ya jawo allo yana cewa can wurin akwai kuri to sai su gana algata halin daga ina ce a aina ka muku ziyara ne a ce a kar to ai matso kusa sai ga an miƙa mishi allo da tawada shi ma yana gyara nan kwa jami'in tsaro ne yi eh, kwarai da gaske bari ku ji ba zan faɗaɗa ba amma barin takura duk afirka babu ƙasa mai jami'an tsaro irin sudan duk afirka babu, babu ƙasa mai jami'an tsaro irin sudan kusan duk wanda ka gani a sudan zai iya yiwa ya zama jami'in tsaro ne suna da wannan abu so da haka duk wani kishin kishin suna sana da ko ne ake ciki wannan sai wani lokaci a fassara maka wannan darasin Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to abinda malam shi yake jan hankalinmu a nan kaga annabi da ya ji wannan labari suna nan suna kutu-kutu za su kawo mai hari madadin annabi ya je ya kai musu hari ko kuma ya wani abu sai ya tura a je a jiyo mishi malam ya ce daga nan ne za mu koyi cewa lallai duk labarin da ya zo mana mu rinka tabbatarwa mu rinka neman gaskiya kar mu gaggawa fa ba'dun nas tastanfizuhum akhbar wasu mutane labarai da ke zuwa gare su sukan kada su sukan zaburar da su fa ya ta'ajjaluna sai su yi gaggawa fi ahkamihim game da hukunce hukuncensu wa ya bayyana adamu sihhatil khabar daga ƙarshe sai rashin ingancin labarin ya faru wal matlubu huwa tathabbut abin nema shine kokarin tabbatarwa wa adamul ujla da kuma rashin gaggawa hatta yatimma ta'akkud har sai an gama tabbatarwa wa zuhuril haqiqa jaliya da kuma bayyanar gaskiya a salari ko an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye kun ga ire-iren waɗannan abubuwan jama'a lokacin muna aikin ginin makarantar nan akwai wani kafinta ne na manta ko mai gyaran lantarki ne ya zo ya fara kenan sai wani ya zo ya ce mishi ayyan sai ya gan shi a guje sai ce lafiyawa ne sai ya ce ai yanzu ga arna can suna kashe musulmi sai kawai sai ya duro ya ce la ilala na ce ina ba ka ya ce za su je jihadi ne <laughs> na ce kai tsaya sirkin <laughs> kai zo daga ka ka labari kai na kaje ce shi ma zai tafi ne sai ga mutane na juyowa na ce kaji fa kai ka ganda ake jihadin ya ce a nace kai haka ka bara diraye daga saman ginin nan jama'a diraye da tsalle haka za su tafi jihadi wace <laughs> na ce ma ka ci gaba da aiki ba haka muke ba nan yin eh, jihadi ya iso mana nan to sai mu kara kanmu amma dai kai yanzu ka tafi tarko shi to ta ina ma tukuna shi wannan bawan Allah da ka ganshi a guje baka tabbatar ma daga wace kwana yake ba daga nan dama yake wajen poli ko kuwa daga nan yake wajen tudun wada kai kuma kai kabbara shi yayi gaba <laughs> kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un الثانية درس نبي من الأحكام المستنبطة min hadhihi daga cikin ainihin wato hukunce hukunce waɗanda za mu iya cirewa daga wannan yaki jawazul ighara wannan hadisi yana nuna ko kuma wannan tarihin yaki yana nuna halaccin kai farmaki alaman balagathum da'watul islam akan waɗanda kira na musulunci ya isa gare su an je an yi musu wa'azi ha sai zama ba su amshi wa'azi ba sannan kuma su ne wa musulunci makirci to babu laifi a je a kai musu farmaki an gane duna inzarin ba tare da sai an aika musu da wata takarda ko wani mai gargadi ba amma man lam tablughum da'watul islam wanda kuwa dukkan kira na musulunci bai isa gare su ba fatajibu da'watuhum awwalan qabla qitalihim wajibi ne a kira su ga musulunci kafin a yaƙe su idan kuka dubi waɗannan mutanen an sha zuwa a yi musu wa'azi sa'an nan kuma sai ya zama madadin ba su karbi wa'azin ba ga su can suna shiri za su kawo annabi farmaki da annabi ya tabbata haka ne sai ya je sai ya afka musu wannan ya halatta al'igara wa gharun sun gafala ba su sani ba kawai sai su ji an afko musu saboda me saboda dama da'awa da gargadi ya gabata gare su ba su imani ba kuma sun ɗauki mummunan mataki a salisa darasi na uku min fawaidi hadhihi al na daga cikin fa'idojin wannan yaki mashru'iyyatul adli bainaz zawjat wannan hadisi yana nuna mana shari'ar musulunci tana kira zuwa ga mazaje su yi adalci a tsakanin matayensu wa min al to yana daga cikin adalci ijra'ul qur'a gudanar da ainihin wato qur'a bainaz zawjati a tsakanin mata inda iradati safar a lokacin da aka yi nufin za a yi tafiya bi ba'dhinna da wasu daga cikin kama fa'ala rasul sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzon Allah ya haka fi hadhihi al a wannan yaki haisu asabat al-qur'atu Aisha radiyallahu anha hafa kharaja biha ma anna al-ko ma baina nisa'ihi gairu wajibin alaihi alal arja a lokacin da ƙuri'a ta fito sai ta dace da Aisha tare da cewa fa ga fatawa ko ra'ayi mafi inganci ba wajibi ne annabi ya raba wa matan shi haƙoƙi daidai wa daida ba shi da Allah ya takura mishi wajen aure cewa la ya illu lakan nisa'u min ba'du bayan waɗannan to babu wasu matan ba damar ka sake su ka sauya ba to sai Allah ya buɗa mishi kuma ta cewa to turji ilaika man tasha wa ta'wi ilaika man za ka iya jawo wadda kaso ka iya ture wadda kaso mana annabi zai iya koma ɗakin wance kwana bakwai in ya fito kuma sai ya tsallaka wance mata wuni ɗaya wance je mata kwana uku wance mata kwana biyar ga hakkin annabi ya halatta amma ka duba duk da haka annabi yana yin adalci balle mu da Allah bai bamu mu waccan damar ba Sau da haka maza wajibi ne a rinka adalci a tsakanin mata wannan adalci wajibi ne don akwai masu daukan waccan aya cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harist ko da kun yi kokarin kwadayin yin adalci tsakanin mata da daidaita wai ba za ku iya ba a wannan ba adalci na rabo ake nufi ba abin da yake cikin zuciya yaya kake kaunar wance yaya kake son wance yaya zuciyarka take riyawa game da wance anan ba za ka iya daidaita su gaba ɗaya ba amma abin da ya shafi wance an bata a tamfa turmi daya an fahimta jama'a nan dole kuma maza su gane wannan wance kuma sai a dubi ita kuma a tamfa yadi nawa zai ishe ta in aka ce turmi daya ana nufin yadi shida to sai zama wance matar ka ce amma yar karama ce wance shekarar ta talatin yadi shida zai ishe ta wance kuma matar ka ce shekarar ta goma sha biyu yar shekara sha biyu ita kuma fa ya shi da ya yi mata yawa sai a dubi me take bukata sai a yi mata a to wance kuma tana da jiki ita kuma sai yadi takwas yake mata sai a ɗauko a bata ba za a ce waccan a yi mata ciko ba don aika cin abinci ne wance ta ci loma goma wance kuma sha biyar za ta ci sai a ce to wance kuma dole a yi compensating ɗinta a biya ta loma biyar da waccan ta ci sama da ita ba zai yiwu ba wance tana da 'ya'ya guda biyar sai aka ba ta ɗakuna guda uku wance kuma tana da 'ya'ya guda biyu sai aka ɗauki ɗakuna guda biyu aka ba ta shine adalci wannan yaron ya gama makaranta sai ka sai mishi gida sai ka ainihin yi mishi aure ka sallame shi wannan kuma yanzu yake tasowa abin da ake bukata yana bukatar keke sai aka sai mishi yana bukatar a sai mishi madara a sai mishi conflux sai aka sai mishi ana jiran wane lokacin shi yayi domin wannan matsalar na daga cikin matsalolin da ba a duban su da idan basira na'am idan da abu ne na kyauta ka tashi dole ka daidaita su amma wannan wani abu ne na wane an biya mishi kudin registration a jami'a yake an biya mai dubu talatin wani kuma a makarantar firamare yake shi kuma dubu uku ake bukata sai aka biya mishi ba za a ce dole aiwa wani ciko naira dubu ashirin da bakwai ba jama'a kuna fahimta abin nan idan kuka gane wannan haka ike dangane da rayuwar mata don haka mata su ɗaukawa kansu da sauƙi amma kuma maza su ji tsoron Allah wannan matsalar ga ta ta taho matsala ce wadda take da muhimmanci ne alkawarin za mu tattauna a kanta matsala dangane da ƙura a tsakanin mata in za a yi tafiya ko za a je aikin hajji kana da halin kujera aikin hajji guda ɗaya a halin kuma matanka guda biyu ne don haka kaje ka sai kujera ga taka za ka tafi ga kuma ta mace ɗaya idan aka zo kamar yadda muka faɗi a baya ba wai yadda aka saba al'ada sai a ɗauka a ba uwar gida ba a'a sai a dubi cikin waɗannan mata ina da halin tafi da su gaba ɗaya ma da labani da hali eh to shikenan sai wancan ta ce a'a ita ta bari wancan ta je ba matsala to wancan ta ce sai ta je wancan mata ce sai ta je shikenan sai a samu wata dabara da za a yi sai a yi ƙura'a din za mu zo mu tattauna ƙura'a dangane da wannan rayuwar da kuma wasu al'amura waɗanda suke biyo baya insha Allah ta'ala an zo darasi na gaba na'am na'am na'am na'am gwargwadon yadda yake bukata ne kamar yadda na kana abinci Eh, hmm. eh idan wannan kyauta ce wato ku kiyaye akwai bambanci tsakanin haƙƙi da kyauta abin da yake haƙƙi shine wane menene ya cancanta a yi mishi a yanzu abin da ya shafi kyauta shi kuma wani nashaɗantuwa ne kai misali ka ɗauka cewa ‘ya'yanka za ka ba kowa gida to ka ba wani to ka ba wani ma amma sai ka tsara wa kanka cewa haƙƙi ne a kanka bayan ka yi tarbiyyar 'ya'yanka za ka yi wa yaro aure sannan ka ba shi gida ka ba shi mota ka neman mishi aiki ka sallame shi kenan to yanzu kaga wannan yaron sunan shi ahmad sai kai mishi aure ka sai mishi mota sai ka sai mishi gida ka nema mishi aiki shi kenan ka tara jama'a to wane eh Allah ya maka albarka shi kenan na sallame ka ni da kai sai dai ka zo ka gaishe ni amma ba zan sake maka komai ba a daidai wannan lokaci wancan dan naka dan shekara bakwai zai yi kai mai aure ka sai mai mota ka sai mai gida ka nemo mishi aiki to ashe kaga ba zai yiwu ba to tunda kuwa haka ne ashe za a jira nashi lokacin ya zo ne amma sai a dubi a yanzu menene haƙƙin da yake bukata a mai to shi kuma ka a gaza game da nashi ko an fahimta to amma kaga game da abin da ya shafi kyauta to wannan wani abu ne wanda yake kyauta ce ka tashi zakai da ake kira nihla wato hakan nan sai kana shaɗantu wane e kai ɗana ne ga miliyan ɗaya shekarar shi goma sha biyar ko to wancan da aka haifa shekaran jiya ma ba a yi suna ba ka kawo uwar shi ka ce ga tashi miliyan ɗayar saboda na'ila ce wannan kyauta ce amma idan aka ce a ah, to ai wannan an biya mishi kudin makaranta dubu talatin to ga wannan kuma an haife shi shekaran jiya saboda haka dole ne shi ma aka dubu talatin a ba uwar shi to wancan idan aka siyo mai madara seralak to wancan katon shi ma sai a siyo mai saralak ko kuwa idan aka siyo wannan dan mitsili napkin shi ma wancan sai a siyo mai napkin kuna fahimta jama'a akwai waɗanda a jumillance naji suna ba da fatawa cewa duk abin da kai wancan babban sai kai wannan eh in kyauta ce amma abubuwa ne na haƙƙi kowa ane mai ne da gwargwadon bukatar shi misali waccan matar sai ka auro ta sai ka ɗauko ta daga gidansu sai ka kawo ta gidanka an fahimta jama'a waccan da ka aure ta ita kuma tana da gidan kanta yanzu waccan da take da gidan kanta ta hutashe ka kama mata haya ta hutashe ka duk wani abu sai ka ce mata ta dawo gidanka ga wuri sai ta ce a za ta zauna a gidanta to kaga automatically ba za ka biya ta kudin haya ba domin ka bata amma ta ce ita ga inda za ta zauna kuma ka yarda to amma lokaci zuwa lokaci sai ka ɗauki man fetur sai ka kai mata wanda za ta rinka zuba a janareton gidanta to wannan sai ta ce a ah, to mu ma sai a rinka ba mu kuɗin man fetur ɗin da ake kai musu can sai a ce a ah, ai kuma nan ana kunna muku janareton shine waɗancan su ma aka kai musu jama'a kun fahimta kaga waɗannan yanzu an aka duba haƙƙi da waccan take da shi shine waɗannan suke da shi kama waccan tana rayuwa a gidanta ne idan kuka fahimci wannan maganar da kyau jama'a na san cewa wannan abu ne wanda yake al'ada ta riga ta yi zurfi a cikin mutane amma abu ne mai sauƙi a canza al'ada ta hanyar kawo addini